Ƙidaya Sura biyar Tsaftacewar sansani Ubangiji ya ce wa Musa, Ka umarci Isra'ilawa su kori duk wanda yake da ciwon fatan jiki, ko mai ɗiga na kowane iri, ko wanda ya ƙazantu ta wurin taɓa gawa daga cikin sansani, ka kori maza da mata ma, ka kai su bayan sansani. domin kada su ƙazantar da sansani inda nake zama a cikinsu, Isra'ilawa suka yi haka, suka kore su daga sansanin, suka aikata yadda dai Ubangiji ya umarci Musa, biyan diyya saboda abin da aka yi ba daidai ba. Ubangiji ya ce wa Musa, Gaya wa Isra'ilawa, Sa'ad da namiji ko mace, ya yi wa ɗan'uwansa laifi ta kowace hanya, ta yin haka ya yi rashin aminci ga Ubangiji, mutumin kuwa ya yi laifi ke nan, kuma dole ya furta zunubin da ya yi, dole ya yi biya cikakkiyar diya saboda laifinsa, Ya ƙara kashi ɗaya bisa biyar. a kai, ya kuma bayar da shi duka ga wanda ya yi wa laifin, amma in mutumin da aka yi wa laifin ba shi da uwa na kusa, da za a biya diyya saboda laifin, sai diyar ta zama ta Ubangiji, dole kuma a ba wa frist haɗe da ragon da za a yi kafara da shi, dukan Tsarkakakkun abubuwan da Isra'ilawa suka kawo wa firist za su zama nasa, kowace tsarkakakkiyar kyauta da mutum ya kawo nasa ne, sai dai abin da ya ba wa firist zai zama na firist. Gwaji don mace marar aminci Sai Ubangiji ya ce wa Musa, Yi magana da Isra'ilawa, ka ce musu, In matar wani ta kauce ta kuma yi rashin aminci gare shi, ta wurin kwana da wani dabam, wannan kuwa ya kasance a ɓoye ga mijinta, rashin tsarkinta kuwa bai tonu ba, da yake babu shaida, ba kuma kamata tana yi ba, in kuma kishi ya sha kan mijinta, kuma tana da ƙazanta, ko kuwa idan yana kishi. yana kuma zatonta ko ma ba ta da ƙazanta, mijin zai kai matansa a gaban firist, ya kuma kawo hadayar abubuwan da ake bukata, abubuwa kamar garin sha'ir garwa ɗaya, amma kada ya zuba mai a kan garin sha'ir, kada kuma ya sa turaren wuta a kansa. domin hadaya ce ta miji mai tuhumar matarsa da aka kawo domin gaskiya ta fito fili, firist zai kawo ta ya sa ta tsaya a gaban Ubangiji, sa'an nan zai ɗebi ruwa mai tsarki a tulun laka, ya zuba ƙurar da ya ɗebo daga daɓen tabanakul a cikin ruwan, bayan da firist ya sa matan ta tsaya a gaban Ubangiji, sai ya kunce gashin kanta, ya kuma sa hadaya ta gari don tunawa a hannuwanta, hadayar gari ce ta kishi, yayin da shi kansa zai riƙe ruwa mai ɗaci mai jawo la'ana, sa'an nan firist zai sa ta yi rantsuwa ya kuma ce mata, In ba wani mutumin da ya kwana da ke, kuma ba ki kauce kin ƙazantar da kanki yayinda kike auren mijinki ba, kada wannan ruwa mai ɗaci, mai jawo la'ana, ya cuce ki, amma in kin kauce yayin da kike auren mijinki, kika kuma ƙazantar da kanki, ta wurin kwana da wani dabam da ba mijinki ba, a nan firist zai sa macen a ƙarƙashin la'anar rantsuwa cewa, Bari Ubangiji ya sa mutanenki su la'ance ki, su kuma yi Allah wadai da ke, sa'ad da Ubangiji ya sa cinyarki ta shanye, cikinki kuma ya kumbura, bari wannan ruwa mai jawo la'ana ya shiga jikinki, saboda cikinki ya kumbura, cinyarki kuma ya shanye, sai macen ta ce, Amin, bari ya zama haka. Firist zai rubuta waɗannan la'anoni a littafi, sa'an nan ya wanke su cikin ruwa mai ɗaci, sai ya sa macen ta sha ruwa mai ɗaci, mai jawo la'ana, wannan ruwa kuwa zai shiga cikinta, ya kawo mata wahala mai zafi, firist zai karɓi hadaya ta gari don kishi daga hannuwanta, ya kaɗa shi a gaban Ubangiji, sa'an nan ya kawo a bagade, sa'an nan firist zai ɗiba hatsi na hadaya cike da hannunsa don hadayar tunawa, ya kuma ƙone a bagade, bayan haka sai ya sa macen ta sha ruwan, in ta ƙazantar da kanta ta kuma ci amanar mijinta, to, yayin da aka sa ta sha ruwa mai jawo la'ana, ruwan zai shiga cikinta, ya jawo mata wahala mai zafi, cikinta zai kumbura, cinyarta kuma ya shanye, ta kuwa zama la'ananniya a cikin mutanenta, amma fa, in macen ba ta ƙazantar da kanta ba, ba ta kuma da ƙazanta, za a kuɓutar da ita daga laifin, za ta kuma iya haihuwa, wannan dai ita ce dokar kishi sa'ad da mace ta kauce, ta kuma ƙazantar da kanta yayin da take aure da mijinta, ko kuma sa'ad da mijin yana kishi domin yana shakkar matarsa, firist zai sa ta tsaya a gaban Ubangiji, ya kuma yi amfani da wannan doka gaba ɗaya a kanta, mijin zai zama marar laifi daga kowane laifi, amma matar za ta ɗauki muguntarta idan ta yi laifin.